Wannan shine karan farko da jagoran sojojin majalisar CNSP ke kai ziyara wata ƙasar waje watanni hudu bayan kifar da shugaba Muhammad Bazoum. Sanarwar da ofishin kula da hidimomin gwamnatin Nijar ya fitar na cewa a wannan rangadi zuwa Bamako da Wagadugu janar abdulrahman chani na samun rakiyar ministan tsaron Kasa janar salifu modi da ministan wasannin motsa jiki kakakin majalisar cnsp kanal ahmadu Abdurahman, da ministan harkokin waje bakari ya'u sangare da ministan ayyukan yawo bude ido madam sufiyan agaishata da jakadun kasar a waɗannan ƙasashe da wasu makarraban fadarsa Dangantaka ta sake farfadowa a tsakanin kasashen uku a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli har ma ta kai su ga kafa kungiyar kasashen yankin Sahel wato IOS da nufin hada karfi domin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da ma dukkan wani al'amarin da ke kama da barazana wa zaman lafiyar ɗaya daga cikinsu. albarkacin wannan sabuwar alakar ne gwamnatocin sojan mali da burkina faso suka jaddada goyon baya ga nijar lokacin da kungiyar sai yawo ta yi barazanar amfani da karfin soja don fatattakar sojojin da suka hamɓarar da shugaba muhammad bazum to koya kungiyoyin fararen hula ke kallon wannan ziyara ta wuni guda da shugaban hukumomin rikon kwaryar ta nijar ke kaiwa mali da burkina faso tambayar kenan da na yi wa wani dan fafutuka ibrahim na maiwa abun alfahari ne saboda mun yi imani duk lokacin da waɗannan shugabannin ƙasa uku za su gamuwa to abu mai mahimmanci yana huta daga ciki kuma za a samu labaru masu daɗi za a samu ayyuka na kirki da amfanin al'umma da amfanin waɗannan ƙasashe. lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin manyan dalilan da soja suka bayar wajen kifar da gwamnatocin fararen kula a ƙasashen mali da burkina faso da nijar sai dai har yanzu bata canza zane ba a kan iyakar kasashen nan uku abinda ya sa ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na 2020 intanikar alasan ke kallon ziyarar ta janar tani a matsayin ta neman mafitar takunkumin ecowas da a ɗaya gefe matsalolin tsaro ƙasashen duniya duka sun mai mishi ita daga mali sai burkina su kaɗai ke goyon bayan shi kenan ya tafi ya bi shawarar su menene an mahita da mu faɗi mu duka mali nijar da burkina ni ga nawa gani general chani zai ce to ni na zo gashi mai an mahita niger ta taka rawa wajen kwato garin kidal daga hannun kungiyoyin 'yan tawaye da na ta'addancin arewacin mali a tsakiyar watan nan na ruwanba abinda ya sa wasu mashahanta ke fassara ziyarar ta jagoran majalisar cnsp a matsayin ta neman sanin halin da dakarun kasar ke ciki bayan wannan gumurzu idan mali na da alakar aiki da sojojin hayar kamfanin wagna na rasha har zuwa yau niger a nata bangare na mu'amalar ayyukan soja ne da sojojin gwamnatin amurka da ke da sansani a arewacin kasar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger